La création d'un bataillon devient une impérieuse nécessité à Yeya pour la sécurité de deux régions, Tawa et Dosso, en occupant cet espace vide qui sert d'appui aux malfrats. Maga takardan ofishin gwamnan jihar Dosso kenan a lokacin da yake karanta jawabin kammala taron da ya hada jihohin Dosso da Tawa daga jamhuriyar Nijar sai Sokoto daga tarayyar Najeriya inda yake cewa mahalarta taron da ya wakana a birnin Tawa dukiyarka rundunar tsaro aya a cikin gundumar birnin kwanni ba da kariya ne a wannan hili tsakanin doso da tawa da ke kasancewa mafaka wa masu aikata miyagun laifuka ya zama wajibi in ji shi shi dai taron da ya kwashe kwanaki biyu ya wajiba ne bayan ganin waɗansu 'yan ta'adda suna gudanar da waɗansu ɗabi'u da ke alaƙa da ta'addanci a garin jimajimi da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin tangaza a cikin jihar sokoton tarayyar najeriya da ke ƙasa ga kilomita ɗaya da jimajimi ta jamhuriyar nijar da ke cikin gundumar birnin kwanne bayan kammala taron mun gana da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da ya mana ƙarin bayani game da wannan lamarin da ya haifar da fargaba al'ummomin da ke kewaye da jimajimi ta tangaza lokal gamman da ke cikin jihar sokoto kwana-kwanan nan muka samu wani yanayi inda wasu baƙin mutane suka rinka shigowa suna yin abin da bai dace ba musamman a cikin yankin eh, jihar sokoto da kuma bangaren tawa da doso eh, waɗanda kuma baƙin habre ne waɗanda ana ta ƙoƙarin a tabbatar da ko su waye kuma a ɗauki matakin a tabbatar da cewa an ɗauki mataki a kansu kuma mun inganta tsaron mu a wannan yanki baki ɗaya musamman abin da ya kama nan kenan wannan motsin kamar da na faɗa na mutanen da ake cin baƙin habre wanda suka shigo ta wannan bangaren da kuma sun maulawa da sauran sassan ƙasar gudu su balle da sauransu ne ya ƙara musabbabin asasa wannan zaman don mu tabbatar da cewa wannan taron na ƙasa da ƙasa ya wanzu ne bayan hukumomin wannan yankin na Nijar Najeriya sun samu labarin waɗansu mutane da gwamnan jihar Sokoto ya ce bakin haure ne suna ayyukan ta'addanci a wannan yanki kamar yadda Malam Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwanni ya muna ƙarin bayani. Cikin kwana biyun nan cikin ikon Allah mun samu labari sun tattara kayansu sun koma cikin Najeriya. to amma duk da wannan za mu bi sau da ƙafa kuma su 'yan najeriya kin sun samu labarin sun koma wurin su na da a cikin jihar sokoto amma su ma sun ɗauki niyya za mu gama ƙarshi da mu da su wannan jihadist mu gama da su su bar duka wannan yankin namu ya zamanto mutane su samu damar walwala tunda suna zarwa suna tilasta mutane su ba su zakka ta dabbobi su ba su kuɗi suna ɗaukewa mutane don saman da a ba su kuɗi tukun su maido su abubuwa ne wanda a da ba san su ba amma yanzu ya fara samuwa. Kiran da mahalarta taron suka yi na ganin an girka wata bataliyar askarawan soja a yaya da ci gaba da yawon sintiri da jami'an tsaron bagaruwa da birnin kwanni ke yi yanzu haka da ma zagayen rundunar tsaro ta tarayyar Najeriya wanda da take yi a wannan iyakar da ta haɗa Nijar da Najeriya ya sa jama'ar wannan yanki sun dawo daga cikin halin zulumi da fargaba da suka fada kwanakin baya. Hasali ma samun labarin girkar rundunar yaƙi da ta'addanci ta Amurkawa a iyakar birnin Kwanni da Najeriya a nan gaba zai ƙara tabbatar wa al'ummomin wannan yankin da zaman lafiya mai ɗorewa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin tsanantawa a jamhuriyar Nijar.